Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Yau a cikin wannan shiri za mu kawo muku tattaunawa ta ƙarshe kan mutanen da suka ga aikin wannan matashin injiniya Sa'id Ahmad Idris daga jihar Kano da ke Najeriya wanda ya kera jirgin son mai sarrafa kansa da ke leƙen asiri, tatsar bayanai da kuma katse wayoyin salula. Amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, bari mu yi waiwaye adon tafiya domin jin kaɗan daga bakin matashin injiniya Sa'id Ahmad Idris. wani da rundunar sojin najeriya za ta same ka ana ka ganin wani mataki za ta iya kaiwa gaskiya kamar yadda duniya ta ci gaba a bangaren technology su kuma duk wani abu da yanzu ake takama da shi na harkar tsaro da sauransu yanzu ba mawai an kai matakin da wai zaka ce ka tura sojoji daji ko wasu abubuwa ba ne wala yanzu kawai devices ake yi artificial intelligence da za su iya za ka kirkiri wani abu da zai je maka yaki ba ta kai kana makwance watakila a gida ko wasu abubuwa bai wannan da kake faɗa da za su same ka ka taimaka da irin wannan baiwar da Allah ya maka za su iya cimma wani buri da suke bukata sosai duk wani harkar tsaro da ake fuskanta wanda duk abu ne wanda misali an riga an san inda suke so kuma ana ta tunanin barazanar ta ya za a shiga ba a san yadda za a shiga ba mm. so kuma wanda a yanda nake ta bincike na da na yi documenting abubuwa yadda in sun tura jirgi ma wani lokaci sai a ɗauke jirgin akwai inda ake jamin jirgi mm. akwai na'ura take katse wa jirgi network sai su dauke a ɗauke jirgin haka so irin wani abubuwa da ake ɗebe jiragen. yan ta'addan ba a zaune suke ba. Ba a zaune suke ba akwai technology da suke ta amfani da shi daban-daban. So ni kuma jirgi na kusan zan iya cewa anti wannan jama din nan ce anti jama ne wanda ko sun yi kokarin jami'in din shi ma ba su isa sun yi wa laye zana ne laye zana ne wanda ba su iya duk wasu abubuwa da ake fuskanta ba kuma jirgin dadin dadawa ma akwai yanda in ka harbe shi yanda automatically da kanshi zai juya ya canja wa wurin shi location ya canja position din shi yadda zai kauce saboda wannan harbi da yana iya kaucewa harsashi irin saurin harsashi duk irin saurin shi yasa jirgin shi ma aka yi shi mai sauri mai gudu ta bakin Sa'id Ahmad Idris kenan abubakar isa ɗan dago ya jiyo mana ta bakin wasu da suka ga aikin da wannan matashin injiniya ke yi kuma ga yadda zantawarsu ta gudana sunana muhammad shaibu muhammad to malam muhammad kaga aikin fasahar wannan yaro hmm. sa'id hmm. me za ka iya gaya mana wato a iya sani na wallahi wannan yaro sa'id wata baiwa ce allah ya ajiye a cikin al'ummar, mama ba a gane ba a ɗan iya zaman da muka da shi kimanin shekara biyu haka a ni da inda nake aiki da abin da ya shafi android namu na waya wallahi mun ga basira kala-kala da wani abubuwan da sai dai mu gani a tv amma daga yaran nan mun koye su bari mu baka misali guda ɗaya yanzu akwai sanda da system ɗina normal ni wifi ma ban damu na sai shi ba amma a gurin muka sa muka da wayar muka buɗe waya ta bata mm. a take da waya sai da muka yi tracking yasa waya ta yi kara a inda take gurin wallahi da computer aka ga wayar nan wannan basira ce da ta ɗauke wa kowa hankali a cikinmu sannan ba mu rabu da shi ba sai da ya nuna mana cctv da ake yi a je a kakkafa a gida da kyamara da me ashe wannan dogon labari ne za a iya yi da waya sai muka ta shi ya ce wani ya yi balantiya ya sai mana data kaga balanci ba shi da datar amma a siya a gani aka sai datan nan ku aka bude su aka connected computer da ya karbi wayoyin ce kai tafi can kai tafi can mutum ɗaya a computer yanda kaga gida gida kowa kana ganin abin da waccan kyamara ta wannan mutum take dauka a gefe sai muka ta mamakin wannan basirar to wallahi abubuwan da yake ta fito mana da su yana mu a lokacin kwakwalwarmu ba za ta iya dauka ba sai muka ci ayi ba daki daki ya kokari ya taimaka ya sa mana rana saboda lokacin dukkan mu a labul na karatun boko duk mun wuce shi dukkan mu muna da digiri amma wallahi abin da muka gani a takarda wannan ya a aikace nashi yake a aikace ya nuna mana gaskiya mun karu muka rike mai wuta ku akalla ya taimaka mana sau ɗaya a sati ya ringa zuwa wallahi mun yi darasi ya kai shida da su amma iyaka abin da muka koya daga wannan yaron wallahi ya fi na shekara biyar da kai a jami'a a practical a aikace kenan to kamar ya za ka iya kwatanta kenan a alfanun wannan yaro ga al'umma wato wani abu ne da ya burge ni da shi ba wai iya kasan akwai wanda yana da technology amma bai san yadda zai iya mika shi wasu su koya ba to shi hatta hanyar ya koyar ka gane yana da shi dan ina kaddara wannan basirar da yaron ne yake da shi da za a ba shi dama ya zama malami waɗanda zai koyar za a sha mamaki yadda za su ringa saurin kamawa saboda yana da dabaru da juriyar koyar da wanda yake da su so gaskiya ina fatan akalla dan ni har da ni da abokaina da muke dan tsotsa daga abin da Allah ya hore masa muna jin in ba mu wuf ba mun koyi abin da muka koya da guri shi wata wataran za mu rasa shi matukar gwamnatin mu ta san gudunmawar da yaron ne yake da shi da basirar da Allah ya hore masa to za mu neme shi wata wataran ganin sa ma zai mana wahala amma tun da yanzu gashi muna ganin shi a fili mu koyi abin da za mu koya muna fatan wannan ta bakin Muhammad Shu'aibu Muhammad kenan shi ma malam Lawal Haruna na daga cikin waɗanda suke zama unguwa guda da injiniya Sa'id Ahmad Idris kuma ga tsokacin da ya yi a kansa sunana lawan haruna to lawan haruna ku kuke zaune da wannan yaro a unguwa shin wai kun fahimci irin bayo da Allah ya mai kuwa kwarai da gaske dalili da ya samu ka fahimta yaro ne dai tun da ya taso mai hazaka hmm. tun yana firamare yaran nan yake yin abubuwan da yake ba mutane mamaki hmm. har akan yi taro wani lokaci na yara 'yan firamare kaji ana ta faɗarsa cewar ya aiwa ne kaza ai yana yin kaza ai yana wasu ma duk ba su yadda ba sai lokacin da ya gama firamare ya fara tafiya sakandare ya fara yin wani abun wanda kuma manya za su gani hmm. domin da abin da yake yi irin dan abubuwan wasan yara wanda za a yi in dai shi zai yi nashi hmm. to sai dai kowa ya zo yara ya dai su zo yi masu hmm. su ba za su iya irin wanda zai ba na ban mamaki har ya kai matsayin da a sakandare yana yin abubuwan da ba ma mu 'yan anguwa muke saurare ba sai ka ji a rediyo ma ana cewa ai wani yaro ya yi wani jirgi ko ya yi kaza ya yi kaza don ko musan da muka ji ban ma ɗauka shi ba ne da aka ce an ga wani yaro ya yi jirgi sai da na ji an faɗi sunansa sannan na gane shi ne kuma na zo na gani da ido na to gaskiya irin wa'annan wannan yaron mun san shi tun da ya taso allah ya ba shi kwakwalwa Allah ya ba shi kuma nutsuwa Allah ya sa mai tarbiyya kuma na baya son abin da zai bata masa rai ko kuma ya yi abin da zai bata wa manya rai yaro ne mai hankali mai kyakkyawan tunani wanda shi ake so matashi ya taso da irin wannan wannan shine eh, eh, abin nan sana abu na biyu da yaron ne yake da shi shine ko kuma mutanen anguwa suke da shi shine irin ko in kula ko da yaro ya taso da hazaƙa mu musamman munan na arewacin arewa muna da matsalar kau da kai akan yaron da ya kamata a taimaka ya zama wani abu wanda zai taimaki al'umma yanzu ka kamar a ce community din anguwa muna da irin wa'annan communities din yadda kudanci suke da shi da yanzu wannan yaron ba a nan ma ƙasar yake ba da yanzu yana waje domin me tunda yana da future yana da sauran lokaci da yawa daga malam lawal haruna sai kuma ibrahim salisu wanda ya tsokaci kan bukatar taimakawa wannan matashi saboda abin da ya gani tattare da shi ni suna na ibrahim salisu wanda aka fi sani da milonia to ibrahim milonia shin wannan yaro kamar wani nauyi ya kamata me ya rataya a wuyan al'umma game da irin baiwar da allah ya wannan yaro well da ka faɗi al'umma na yi tunanin zaka ce gwamnati su amma tun da al'umma ka ce sai mu ɗauki kamar yadda uh, kalmax yake kallon al'umma inda ya ce sun kasu akwai bujuwazi akwai kuma masis so duka ɓangarorin guda biyu akwai rol ɗin da za su iya takawa ga wannan bawan allah da allah ya mai hazaka so a takaice kaga su bourgeoisies a mutum ɗaya ko biyu za su iya ɗaukan shi su ɗauki nauyinsa su ainihin miƙa shi ga ainihin ko wata jami'a da take mashahuriya a duniya ko kuma inda za a ainihin karfafi wannan al'amarin nasa wani abin ƙwaryar sama ita take dukan ta ƙasa ma'ana shi ne ake kira wato shi ne babban gora sai magogin karfe mm. su buzuwa suna da kusanci da inda irin wa'annan yaran suke da valu kuma aka san wato ainihin irin wato gudunmawar da za su iya bayarwa aka san darajarsu su sunan take za su iya miƙa shi bai kamata su bar irin wannan haka yana yawo a cikin wato kadara kawai ga nan wato kadara ce a ƙasa ƙwarai da gaske kadara ce take yawo amma kuma ba wanda ya damu da ita shine wato hausawa suke cewa lu'ulu a cikin juji hmm. kana taka shi gashi cikin datti hmm. amma kuma darajar shi ta kai matsayin da wanda ya san shi to zai abin nan ɗinsa so bayan haka kuma su gaba masis iri na kenan bai kamata su ɗauka babu wani rawar gani da za mu iya takawa a kansa ba domin ni dai in fasin na sha tunanin me zan iya yi a kansa kuma hannakan ɗan tattauna da wasu daga cikin abokai da sauransu so ire-ire na nake so ina talla ya zamanto an samu da yawa waɗanda za su karbi me za mu iya yi game da wannan bawan Allah domin al'umma su zamanto sun ci gajiyar kwakwalwar da Allah ya dasa mai a cikin kokon kansa na farko bawan Allah nan ni ina da ɗari biyar ko dubu ɗaya wancan yana da dubu biyar wancan yana da naira biyar to shine abin da ake cewa mutum ɗaya baya ɗaga boto mm. amma hannu da yawa maganin kazamar miya wancan ya tattaro nashi wancan ya hada da nashi sai ka ga mun ta da wani ɗan maɗuɗin kuɗin da zai iya taimakon bawan Allah nan ya zuwa ga matakin da zai amfanar da al'ummarsa da kansa da kuma duniya gaba ɗaya ina hango mai amfanar da duniya ne ba wai iya al'ummarmu kawai ba abin alfahari ne a ce a cikin mu irin bawan Allah nan mun iya haifar da shi su mun layi kanmu idan muka ga tunanin cewa mu masu ba abin da za mu iya yi a kansa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadin injiniya Sa'id Ahmad Idris da sauran waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma wakilinmu Abubakar Isa Ɗandago da ya hidimar haɗa shirin. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.